نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a sheik abubakar imam bikara Allah ya da rahma a wannan yammaci na tara ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku shekara ta 2023 miladiyya muna nan a cikin tafsirinmu na tafsirin suratul baqara wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari biyu da biyu yau cikin falalan Allah da rahmatu za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da muna roƙon Allah ta Allah ya karanta daidai kuma mu fassara daidai Allah ya mana gamjakatar wajen aiki da daidai jiya na yi magana akan cewa zan yi ƙarin bayani akan wannan aya ta karshe ko kuma wannan addu'a ta rabbana atina fi dunya hasana wa fil hasana wa qina abinda zan iya faɗa shine abinda malam ya faɗa ce fa jama'at da ad-da'wa wannan addu'a ta tattara abubuwa ta tattara kulla kairin fi duniya dukkan alkhairin duniya Wasu sarafat kulla sharrin sannan ta kawar da dukkan wani sharri fa Hassana hasanata fid dunya domin samun Hassana a duniya tashmalu kulla matlubin dunyawi ya ka ciro dukkan wani abu da ake nema a duniya in ka ce rabbana atina fid dunya hasana to duk wani abu da kake so nagari a duniya wannan addu'a ta tattaro shi min afiyatin wa darin rahba Mana wai ka samu lafiya ko gida mai yalwa wa zaujatin haka kana da mace kyakkyawa wa rizqin wasi'in da arziki mai yalwa wa ilmin nafi'in da ilimi mai amfani wa amalin salihin da aiki nagari wa markabin hayyin da lafiyayyen abin hawa wa sana'in jami'in da kuma kyakkyawan yabo da zaka bari mutane su ringa ma duk ka ka same shi malam yace ila gairi zalika mimma shtamalat alayhi ibaratul mufassirin yace kai da ma wannan wani wannan abin da na ambata kamar yadda maganganun malaman tafsiri suke bayyana wala fata fi bainaha dukkan maganganun da malaman tafsiri suke duk suna fassara wannan ayat ba wanda yake kore wani fa innaha kullaha mundarijatun fil hasanati fid dunya dukkan maganganun malaman da suke zai shiga cikin duk wani al'amari na duniya duk wani al'amari na duniya zai iya shiga cikin wannan addu'a matakar mai kyau wa amma al hasanatu fil akhirah amma da ka roki Allah ya baka kyakkyawa a lajira fa a'la zalika dukhulul janna ma'ana wanda ya fi komai kima a cikin hasana a lajira shine shiga aljanna to har shi ka zo muna gane ha daidai yake da ka roƙi Allah ya baka aljanna wa tawabi'uhu da abubuwan da suke biyo bayan shiga aljanna min al-amni min al-faza'il akbar na da ka samu aminci daga firgita mafi girma a farfajiya alkiyama wa taysirul hisab kuma kamar ka roki Allah ne ya sauƙaƙa ma hisabi wa ghairu zalika min umuril akhirati salihah da waɗansu abubuwan na al'amarin duniya wanda ke kyakkyawa malam yace wa amman najatu minan nar amma da kace wakina azaban nar kana neman Allah ya kare ka daga wuta fa huwa yaqdi taysiru asbabihi fi dunya wannan kamar kana roƙon Allah ne ya kore ma dalilan da za su sa ka shiga aljanna dalilan da za su sa ka nishanci wuta shine Allah zai hore ma a nan gidan duniya wani irin dalilai ne ministina bil maharimi ta hanyar karin da nisantar abin da Allah ya haramta wa asami da zunubai wa tarku shubahati wal haram kuma kana roƙon Allah ne ya raba ka da shubaha ya raba ka da haram malam yace wa lihada waradati sunna bitarjib fi hada du'a shi ta ka samu sunna tana nuna dan adam yarin da yin wannan addu'a Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar malamai suka ce duk abin da Allah zai baka a duniya mai kyau zai baka in zai baka da sai baka nagari in zai baka mace sai baka saliha in zai baka abin hawa sai baka lafiyayye in zai baka gida sai baka mai lafiya duk abin da Allah zai baka zai baka hasana in kana yin wannan addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan addu'a din wannan shi ne dan abin da mu kara Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sai Allah ya ce wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات nama ayoyin da suka gabata tana mana bayani akan aikin hajji wanda wannan ayar ta dauko mana sauran kwanaki na aikin hajji ko kwanakin mai na gaba daya Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin kwanaki waɗanda suke kididdigaggu malamai suka ce an kira su kididdigaggu saboda ɗan kaɗan ne waɗannan kwanaki yan kaɗan ne shi sa abdullahi ɗan abbas aka ruwaito yana cewa al'ayyamul ma'adudat waɗanda ake kira da ayyamul ma'adudat ya ce su ne ayyamul tashirik su ne ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku na watan babbar sallah wannan su ne al'ayyamul ma'adudat kuma su ne kwanakin mina to shi ne Allah yake a ringa ambaton Allah a cikinsu ana kabar bari ana ambaton Allah Allah ya ce yake faman ta'ajjala fi yawmaini duk wanda ya gaggauta barin mina a cikin kwanaki guda biyu shine ranar sha ɗaya da sha biyu kawai ran sha biyu sai ka bar mina to sai Allah baraka wa ta'ala ce fala isma alai wanda ya wannan babu zunubi a tare da shi yayi daidai da haka al ayyamul ma'dudat kamar yadda na faɗa ne mai ne kwanakin mina na sha ɗaya sha biyu sha uku sannan akwai al ayyamul ma'lumat a ah, wanda Allah ya ambata a cikin suratul hajji su kuma wannan ana nufin ayyamul ashir muna gane su ne kwanaki guda goma na farko ya ga wata biyu har zuwa goma daga nan su ne al'ayyamun ma'adumat muna gane amma al'ayyamun ma'adudat su ne waɗannan guda uku sha ɗaya sha biyu sha uku to duk wanda ya bar mina ga ranar goma ga wata idan ka fito daga ba za ka zo ka yi jifa ranar sha ɗaya ma za ka zo kai jifa bayan ne ranar sha biyu ma za ka zo kai jifa bayan ne daga nan za ka iya barin mina daga koma garin maka shi ne faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara duk kuma wanda ya jinkirta har sai ranar sha uku ga wata sannan ya bar ya bar mina koma garin maka to shi ma fala ithma alayhi shi ma babu laifi a tare da shi amma ne ittaqa ga wanda ya tsoron Allah mana wanda ya ji tsoron Allah ya yi abin da Allah yake so ya yi a wannan rana da wannan kwanaki ya nisanci abin da Allah yake nisanta wannan ambato da ake cewa Allah shine at-takbir fi ayyamit ba ba'da salawat maktuba shine kabbarori da za a ringa yi bayan salloli na farilla shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar dai riwaya da aka samu ko kuma abin da aka samu daga salaf ukubatu ibn amir ya ruwaito hadisi wanda hadisin sai yana cikin musnad na imamu ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawmu arafa wa yawmun nahari manzo Allah yace rana arfa da kuma ranar yanka ranar arfa shine tara ga wata ranar yanka ko soke dabba shine ranar nawa goma ga wata sannan sai ce wa ayyamu tashriki yace kwanakin haske kwanakin tashriki in iduna ahlul islam mana da ranar arfa da ranar goma ga wata da ayyamu tashriki wannan duka idinmu ne mu musulmi sai ce wahiya ayyamu aklin wa shirbin duka waɗannan kwanaki ne na ci da sha amma wanda bai je arfa ba yana gida to shi wannan zai yi azumi guda ɗaya wanda manzala salama yake yana kankare zunubin wato zunubin shekarar baya ana yin azumin ranar arfa yana da matukar mahimmanci muna gane ya shi sa aka rawaito daga nubaisha al-hudali yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyamu tashriqi ayyamu aklin kwanakin ranar 11 ga watan zulhijja da sha biyu da sha uku. wannan kwanaki ne na ci wa shurbin da kuma da sha mana ba azumi a ranar sannan kuma wa zikirillah sannan kwanaki ne na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan hadisin yana cikin muslim muna gane ha to waɗannan su ne kwanakin da ake ambaton Allah a ciki to shine sai Allah tabaraka wa ta'ala bayan yayi wannan bayani yace wattaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wa'alamu sannan ku sani lalle ku sani annakum ilayhi tuhsharun cewa lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala a gare shi za a tara ku duka za a tara ku a gaban Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunci muna gane wa huwa alladhi dara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun shine wanda ya halice ku da ƙasa kuma a gurin shi za a tara ku mana kamar yadda muka taru haka a wajen tafsirin nan to wata ran duk duniya kuma haka za a tara ta a gaban Allah za a tara za a yi hisabi to kaga me wannan yake nufi shine kai kokari ka ji tsoron Allah da Allah ya kira ka da shi Allah yake wattaqullah ka ji tsoron Allah wa'lamu ka sani annakum ilayhi tusharun ku sani cewa gare shi shi Allah din za a tara ku a ranar gobe alkiyama to a daidai wannan lokacin kuna kowa kowa zai san matsayinsa Allah ya sa matsayin mu shine zamu shiga rahama sai Allah

bayan Allah ta baraka wa ta'ala ya mana bayani akan wato kunce hukuncen aikin hajji sai kuma Allah ta baraka wa ta'ala ke shiryar da mu yake bayyana mana waɗansu halaye na munafukai don ya zance cewa mun nisance su domin wannan ayar da wadda za ta biyo bayanta abdullahi dan abbas yana cewa annaha nazalat fi nafarin min almunafiqin wannan ayar ta sauka ne akan wata jama'a daga cikin munafikai wanda daga cikin malamai suka ce eh ayar akan munafikai ta ce magana amma ba wasu ba bal zalika amun fil munafiqin kullihim wa fil mu'minin kullihim wannan ayar tana magana ne da munafikai gaba daya kuma tana magana ne da muminai gaba daya ayoyin da za su biyo baya saboda mai an faɗa halayen munafikai yadda suke dan muminai su gane su kuma su nisanci wannan ɗabi'a shi yasa wannan ya shafi muminai ya shafi kafare Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya akwai waɗanda maganganun su za su burge ka a cikin rayuwar duniya zaka ji suna faɗar daidai suna faɗar abin da ya kamata su faɗa ga zaƙin baki ga iya bayani don ma ka yadda da su wa yi shaidullaha ala mafi kalli yana ma shaidantar da Allah ta baraka wa ta'ala akan abin da ke cikin zuciyarsa cewa abin nan da yake faɗa fa shine a zuciyarsa shi babu sabani tsakanin filinsa da ɓoyensa bayan ko ba gaskiya yake faɗa ba malam yace ma'anahu anna hada wa in azhara lakumul hibal وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم من قلبه الكبير irin waɗannan mutanen ko da sun bayyana muku wata dabara da za ku ga cewa mutanen Allah ne daga gaske to kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san zuciyarsu ma'ana ga iya magana ga shi na tabbatar ma da cewa wannan maganar da yake faɗa ita ce a zuciyarsa kuma a cikin mutane ana samun wannan to duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar yana ɗabi'ar munafikai ka san cewa abin da kake faɗa ba shi ne a zuciyarka ba amma kana nuna mutane cewa abin da kake faɗa shi ne a zuciyarka har ma kana shaidantar da Allah cewa ni fa abin da ke cikin abin da nake faɗa ɗin nan daidai ke da zuciyata to Allah tabaraka wata'ala yake wa huwa aladul hisab wannan gaskiya mai tsananin rigima ne shi mai tsananin kusuma ne shi alhali shi mai tsananin kusuma ne shi to irin waɗancan mutanen su ne Allah ya ce idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah والله Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai ka zo ma sai su ce ma lalle muna shaidawa kai manzo ne na Allah amma Allah ya ce wallahu ya'lam innaka la rasul Allah ya san kai manzon sa ne amma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaidawa lalle munafikai makaryata ne to kaga shi ma mai irin wannan maganar makaryaci ne shi shi ya sa wani gurin Allah ma yake nuna cewa so da yawa mutane in za su laifi sai su ɓoye wa mutane amma sai su ɓoye wa Allah ya safu na minan na wala ya safu na minan na What's okay. kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana kewaye da su yastakfuna minan nas wala yastakfuna minan nas suna kokarin koyo mutane an babba ka kokarin koyo Allah dan ba za su ba kuma wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah yana kewaye da su ya san duk abin da suke to shi sa malamai suka ce ma'anar wannan annahu idza abhara lin nas al-islam halaf irin waɗannan mutane in sun bayyana wa musulunci sai su rantse da cewa su musulmi ne na gaskiya wa ashhadu Allah lahum kuma su dantar da Allah akan su annal ladhi fi qalbihi muwafiqun li lisani zai ce ma abin da yake shi fa abin da yake faɗa shi ne a zuciyarsa bayan ba gaskiya bane wannan yana nama duk abin da zaka faɗa sai yayi daidai da shi a zuciyarka in bai ba kana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'un munafiki Allah ya tsare Allah ya ce wa huwa aladul khitar idan an ce kalmar kalmar al'alad tana nufin karkatacce karkatacce take nufi a yaren larabci al'awaj shi ta wani gurin yace wa tun tunzira bihi qauman ludda dan kai gargadi da alqur'ani ga mutanen da suka karkace wa hanya iwajan malam yace wa haka zal munafiqu fi hali khusumati haka munafiki yake idan yazo yana khusuma yakzibu wa yazwar an al-haqqi zai karya zai kirkiri karya wala yastaqimu ma'aha ba zai tsaya tare da gaskiya ba bal yaftari wa yafjur zai karya zai kirkiri karya kuma zai fajirci kamar yadda ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ayatul munafiqi salat alamar munafiki guda uku ce idan haddasa kadab in zai magana zai yi karya wa idan wa'ada akhlas in zai yi alƙawari zai saba wa idan tumina wa wa idan ahada gadar wancan ce wa idza wa'ada akhlaf wa idza timina khan sannan a wata riwayar akwai wa idza khashaba fajar in zai husuma sai yayi fajirki shi yasa can Allah yake wa huwa aladul khisab ai mai irin wannan dabi'ar mai tsananin husuma ne shi saboda tsabajin husumar ta ma ta yi tsanani har karkacewa yake daga hanya husumar ta ta ya karkace daga hanya shi sa Allah ce huwa aladul khisab shi sa Aisha ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna afdhal rijal ila Allah a cikin mutane wanda Allah ya fiki shine al-aladul khatim shine wanda yake da tsanani wajen husuma shi in yana husuma an ba shi hakuri ma ba zai hakura ba wa idza khatama fajar sannan in yana rikici duk wani abu na wani abu na gori na cin mutunci sai ya faɗa shi ba a bashi abu sannan za ka same shi da yaudara za ka same shi da ƙarya to wani duk ba halin musulmi ba ne. Allah ya ce wa idza tawalla sa'a fil abu. idan ya juya baya ya sai ya tafiya a bayan ƙasa ya yawo a bayan ƙasa ya yi nan ya yi nan saboda mai liyuf si da fiha don ya yi barna a bayan ƙasa yawon da yake a bayan kasa ba don ya yada addini ba yawon da yake a bayan kasa ba don ya kasuwanci na halali ba yawon da yake a bayan kasa ba wajen ya je nemi ilimin da zai san duniyar sa kawai sallah tara sab'a shi yana yawo ne a ko ina da yubsi da fi hadin ya barna a bayan kasa bayan Allah ya ce wala tusidu fil ardi ba'da islahiha kada ku barna a bayan kasa bayan an gyara ta amma shi dai wannan dai yubsi da fiha wa yuhlika harsa wan nafl sannan zai yi wannan yawon ne don ya lalata wa mutane kayan gonarsu don ya lalata musu kayan dabbobinsu malamai suka ce kamar yaya aka ce zunubi yana jawo a rasa amfanin gona zunubi yana sa dabbobi ba sa albarka saboda zunubi abin da yake jawo ya yake ba. to shi shi ya zo yana barna a bayan kasa ta hanyar wannan barna a bayan kasa wa hulikal har sa wannan. zunubin nasu zai za gona ta lalace dabbobi su lalace sai mutane su fada tsiya kuma za ku ga kyawun misali wannan ayi idan kun karanta suratu saba'in arama daidai la kasana li saba'in fi matkanihim aya laqad kana Allah tabaraka wa ta'ala yake laqad kana li sabarin fi maskanihim aya fi maskanihim ko fi masakinihim aya lallai maskanihim mufrad kira'ar masakinihim kuma jami'i Allah ce lallai game da labarin sabi'awa game da gidajen su akwai aya a ban lura jannatani an yaminin wa shimal gonaki gare su guda biyu dama da hauni ga abinci ga kayan marmari ba su da damuwa kuma Allah ya ce da su kulu min Rizki rabbikum ku ringa ci daga arzikin ubangijinku ba sai kun sha wahala ba Allah da kansa ya siffanta garin yace baldatun tayyibatun gari ne tsarkakakke mai daɗin zama sannan wa rabbun gafur kuma ubangiji mai gafara yana tare da su ma'ana za su rayu cikin aminci in sun yi wa Allah da'a sannan kuma in sun mutu Allah zai musu gafara shine baldatun tayyibatun wa rabbun gafur Allah ya ce fa a'radu kawai sai suka kauda kai suna cikin wannan ni'ima suka kauda kai suka rinka saba mu suka rinka saba mu sai Allah ya ce fa arsalna alaihim sailal arim sai muka duba musu muka tura musu ambaliyar ruwan arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn wannan gonakin sai muka canja musu da wadansu gonakin su waɗannan gonakin nasu ba komai a ciki sai kayan abinci mai ɗaci sai tsamiya sai magariya bayan da nan ga abinci nan ga kayan marmari da shi aka canja musu to me yasa aka canja musu da wannan shine saban da suke tunda Allah ya ce fa'aradu suka kauda kai daga dokar Allah ka ringa yin sabo wannan yasa fa arsalna alaihim sailal arim وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمس وأقل وشيء من سدر قليل كان ذلك جزيناكم بما ko وعن مزاج هو هل مجازى إلا الكفور ce wannan. shine abin da muka saka muku shi ko ba wanda muke irin wannan sakamakon sai wanda ya zan butulu to shi ma wannan kaga in ya je ya tsarna a bayan kasa. to ba abin zai biyo baya sai kayan marmari ba kayan gona ya lalace ba a samu albarkar gona ba dabbobi su lalace ba a samu albarkar dabbobin ba haka wasu malaman suka faɗa wasu malaman suka ce shi zai yi da kansa wasu suka ce a'a dalilin zunubin da yake ne zai ja a samu wannan saboda mai wallahu la yuhibbul fasad Allah baya san barna Allah gyara yake su Allah bai san barna a bayan ƙasa duk lokacin da ya ga mutum yana barna a bayan ƙasa to lalacewar ta tayi domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake so shine ka samar da abubuwa na gari a bayan ƙasa shi yasa za duk wanda zai bude gidan kallo a ringa kallon bata da duk wanda zai bude ko ya bayar da gidan da karuwai da ɗan daudu jiya za su ringa zama duk wanda zai ɗaure wani wani sako gindi to da karshe sai ka ga rayuwarsa ta zama a cikin mulakanci ko dai ya mutu yana yi ya shiga wuta ko kuma ya mutu ko kuma ya tsayire amma ya kankanta saboda abin ne ba mai kyau bane kuma ko mutane ka kalla mutumin da ya rayu akan gaskiya da amana da addini da ibada balle ma ya kara da ilimi balle ya kara da haddin qur'ani zai wahala ko wani kaga wannan ya lalace har zuwa rayuwar shi ba zai lalace ba amma duk wanda ya ɗauki hanyar ɓarna da saba ma Allah da bayyana fasadi a bayan ƙasa sai ya zama abin tausayi sai ya zama misali kafin ya bar duniya wannan shine ka'idar rayuwa shi sa kawai qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai ka zaba abin da zaka sai ka zaba abin da zaka yanzu dauki abu guda daya ko kawai shaye shaye mutumin da zai sha kwaya ya sha kodini ya sha giya ya sha kaza ka taɓa ganin mutumin da ya ba wa shaye-shaye ƙarfi ya zama wani mutumin kirkin da za a koyi da shi ba zai taɓa ba ba zai ma amfanar da ba zai ma gyara kansa ba balle har ya amfanar da wani amma duk mutumin da ya ɗauki hanyar daidai za ga zai amfanar da kansa zai amfanar da mutane ko mutane da karin kansu za su cewa wani muna amfanuwa da shi saboda ka ɗauki hanyar da to addu'ar da mutane za su ringa ba ba ka sani ba ita za ka ringa bin ka har ƙarshen rayuwarka shi ta zama ba za ka zauna a wulaƙance ba ba za ka rasa ci ba ba za ka rasa sha ba ba za ka rasa gurin zama ba sannan kuma ba za ka wulaƙanta a duniya ba kuma ka je lahira Allah maɗauki sarki ya sa ka aljanna amma tsayawa ne akan hanyar daidai shine damuwar shine abin da mutane suke kasawa Allah tsayar da mu akan daidai قال تبارك وتعالى وإذا قيل له اتق الله كيف وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبوه جهنم وليس المهاد ومن الناس Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa irin waɗancan mutane da ke yin barna a bayan ƙasa wa idza qila lahu taqillaha idan ka ce da shi ka ji tsoron Allah idan ka ce da shi ka ji tsoron Allah akhadhathu al-izzatu bil ithm da aka ce akhadhathu al-izzatu malamin suka ce nan izza ta kaba shi ana nufin girman kai sai girman kai kama shi saboda wannan saban da yake bil ithm ai bi sababil bi sababil ithm mana girman kai sai kama saboda wannan saban da yake maimakon ya yadda ji tsoron Allah din amma sai girman kai kama shi shi za a ce ji tsoron Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam bai kowa na gaskiya ma an ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah kuma shi da kansa annabin ya ce mana taqillah haythu ma kuntu ka ji tsoron Allah duk inda kake duk wanda yake kamar wasiya yi mai wasiya da tsoron Allah wannan haka magabata ce kana cewa mutum ya yi mun wasiya sai tuna ma wasiya da kaji tsoron Allah saboda yace wasiyar Allah wa qal wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah to shi wannan idan an ce mai ji tsoron Allah kawai sai girman kai ya kama shi ringa jin cewa ni za a ce ji tsoron Allah malami ce idza wu'ida hadha al-fajiru fi makalihi wa fi'alihi irin waɗannan fajiran mutane in an musu wa'azi saboda maganar saboda aikin su wakila lahu aka ce da su ittaqillaha ka ji tsoron Allah wanzi an qaulika wa fi'lik wannan mummunan magana da mummunan aikin da kake karabu da su ka daina warje ila alhaqi ka dawo zuwa ga gaskiya imtana wa aba wa akhadhathu alhamiyya wal ghadab bil ithm daga nan sai kiyarda sai kama fushi sai zo ta yin abubuwan da ba su dace ba me yasa bi sababi mashtamala alayhi min al'athani saboda yawan zunuban da yake ma ba zai iya ganin gaskiya ba da yi mutumin da ya irin wannan girman ba a ce mai ji tsoron Allah muna gana ba a cewa ya ji tsoron Allah shi ta Allah yana faɗo wasu mutane a ramata Allah ya ce da su wa idatun na alaihim ayatuna بينات تعرف في وجوه الذين كفروا mutane

idan ana karanta musu ayoyinmu bayyanannu da suke bayyanar da gaskiya ta'arifu fi wujuhil ladina kafar munkar ta fuskar mutum za ka gane baya san gaskiyar da ake gaya mai kana kallon zaga wannan gaskiyar da ake gaya mai baya ta ta'arifu fi wujuhil ladina kafaru munkar ya suna bin ladina ya yatluna alaihim ayat sai kaga sun ma kusata saboda fushi su faɗa wa waɗanda suke karanta musu yin namu masu cutar da su saboda suna gaya musu gaskiya Allah ya ce da manzan Allah kun gaya musu ya ma'aikin Allah biyu kun bi sharrin min dalikum bana ba ku labarin abin da ya fi wannan sharri ba wanda zai same ku kamar an ce gaya mana ya ubangiji sai ce annaru wa'ada Allahu na kafa. wuta ce fa Allah ya yi tattalinta ga masu irin wannan halin wa bi'sal masir tir da makoma idan ta zama ce wutar jahannama ta zama ta yi muni to da haka dole ka bude kirjinka wajen faɗa gaskiya ka ringa karɓar gaskiya kar ka yadda ka zama baka karɓar gaskiya ko ɗanka ne zai gaya ma gaskiya ya kamata ya karɓa ba dai ba ne don kai ka haife shi ka ce ko ba zai gaya ma gaskiya ba annabi ibrahim ya gaya mahaifinsa gaskiya kuma uba na kware in ƴaƴansu suka kawo ma yakan yi shawara da su domin me shi kaɗai Allah bai ba shi kwalwa da tunanin da zai iya gano komai na daidai ba komai na daidai ba dole sai ka yi lota ka hatta a cikin matan ka wannan magana da bahaushe yake faɗa wai ba a karɓar shawarar mace ba gaskiya ba ne manzala ta salama a dabiya da yace sahabbai ki aski fi yanka aibisi ba da yaje sai shawara da ummu salama ummu salama ta ce mai je ka fara yi in ka fara yi zaki yanzu manzo Allah da waye shawara da mace da yazo ya fara kuma duka sabbai sai da kai amma mu an taso da mu cewa wai wai ba yadda za a yi wa masa baka shawara waye ga ma ita shawara gida biyu ne in ta zama mai kyau kowa baka sai ka karba ai da duk sharrin mace bai kai sharrin shedan ba in muka dauki hadisin bukhari hadisin zakatul fitr iblis yana zuwa abu hurare ne mai rabawa sai zai mai ƙarya sai bashi sai mai ƙarya iyali sai bashi mazala ne yana ce mai makareci da ya zo na uku da ya hana shi a mazalan ka ka a bashi da ya zo na uku da aka na sai ce ka bani zan gaya ma wata addu'a in ka yi ta Allah zai ajiye ma mala'ika da zai ringa gadinka mala'ikan da zai ringa gadinka har gari ya waye in karanta da gari ya ya samu abin salama yake mutumin nan ya dawo amma ga abin da yake manzo Allah yake sadaka ka huwa kadu da yake ma in ka karanta ayatul kursi da daddare za ka yi bacci mala'ika da ringa zabin ka har gari ya waye ce wannan gaskiya ne ya sa manzo Allah ya tabbato da shedan gaskiya shedan ya ba Abu Hurairah shawara amma manzon Allah ta ya ce wannan gaskiya ne amma ya ce ho kazo amma da ga ma yana da iyali yana da kaza nan makarici ne shi to hatta ɗanka abu ne mai kyau ka ringa shawara shi a wani lokacin ma ka ringa ba wa ɗaya ɗanka dama wani abin su zai ma baba ya kamata a yi kaza da kaza amma mun taso da wani irin tunani ai ba a shawara da ɗa ba a shawara da mata sai zo ba a cikin gida shi kaɗai yana ta balanda ko ba wanda ya ba ka. yana ta saba wa Allah ba wanda zai yi mai magana saboda mai kowa na tsoronsa shi ko ba da haka ake mu'amala ba iyalanka su ringa gane cewa yau ba a bata ma rai ba shine kai wasa da dariya da su wata ran ma ka ci abinci tare da su wata ran ka zauna ka hira da su ka san ko problem din kowa ran da suka bata ma kuma su gane a fuskar ka to da haka lokacin da suke farin ciki za su zo kusa da kai lokacin da suka bata ma za su baka hakuri saboda ba sa son wannan bakin farin cikin naka ya kau daga gare shi amma kai kullum ka je kai fuskar damu ka a cikin gida ko kai uba ko ba haka Allah ya ma ba ba haka bane in kana irin wannan ƴaƴanka za su shaƙu da kai me yasa za ga duk in ta so za ga san mahaifiyar shi saboda ta fito su samai ta bu bashi rahama ta bu bashi sauki akwai uban fada in yana gida ko daga murya ba a yi kowa sai dai shiga ɗaki to ya shi haka wannan ba ba mu'amala ba ce mu'amala shine kai mu'amala da ƴaƴanka mu'amala mai kyau muna gane ha mu'amala kai mu'amala da ƴaƴanka mu'amala mai kyau malam yace wa hada qala fi hadi shi sa Allah ya faɗa a cikin wannan ayar da muke karanta ce fa hasbuhu jahannam wannan mutumi makomarsa wutar jahannama wala bi'sal mihad in dai wutar jahannama ita zama shimfiɗan mutum to lallai wannan shimfiɗa ta yi muni Allah ta'ala ya kare mana ita bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin munafikai sai kuma Allah ke so ya ba mu labarin mu'minai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a ayar da malamin karanta mana wa minan tunda a cikin mutane aka samu waɗancan to kuma haka kuma akwai a cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wanda ya sai da ransa dan neman yardar Allah ya bayar da ransa dan neman yardar Allah malamai anan suna da magana guda biyu wane ne wannan mutumin wasu daga cikin malamai suka ce nazalan hadhihi aya fi suhayf ibn sinan rumi wannan aya ta tauka akan suhayf ibn sinan rumi duk da riwaya da suke zuwa wasu akwai magana kansu amma wannan abin da ake cewa zalika annahu lamma aslama bi makka yayin da su ah, haifi sinan al-rumi ya musulunta a makka wa arada al-hijrata mana'ahu an-nas an yuhajira bi mal dan gata ne mahaifiyarsa na kan shi iya da kuɗi dan kwalinsa ne dan gaye ne sosai su haifi sinan al-rumi amma da yazo zai hijira sai aka hana shi tafi da dukkan dukiyarsa wa in ahabba an yatajarrada minhu wa yuhajira fa'al in yana so ya rabu duk wannan dukiyar tasa ya tafi gurin manzo Allah sallallahu alaihi ba ko sisi ya aikata to daga nan shine sahib ibn sinan rubi fa takhallasa minhum wa atahum mala sai ya yaya ya ba su dukiyar shi kuma ya tafi shi kadai fa anzala Allah fi hadhihi al-aya shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa minan nasi man yashri nafsahu istigha'a marzati muna gane ha to shine Allah ya saukar da wannan aya kaga ya kunshi ransa ga musulunci ya bayar da dukiyar ya haƙura da ita kaga wannan lalle ya sayi kansa saboda musulunci malam yace fa anzalallahu fi hadhihi al-aya to wannan ayar sai aka saukar da ita to da ya shigo garin Madina su Umar suka ji labari sai suka zo suka tare shi da suka tare suka ringa rabi halbai rabi halbai wannan kasuwancin da kai su haifu ne suna lurumi ya yi riba wannan kasuwancin da kai su haɗe ne suna lurumi ya yi riba wa an antum fala aksara Allah tijaratan kuma Allah ba zai taɓa sa wannan wannan kasuwancin naka ya asara ba sai ya ce musu wa maza ka menene ya faru haka fa akbaruhu anna Allah anzala hadhihi al-aya sai suka bashi labarin cewa wannan Allah ya saukar da wannan aya saboda shi cewa wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a marzatillah wallahu ra'ufun bil ibad muna gane ha shi sa ake ruwaitowa shi sa ake ruwaitowa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rajaha bai'u suhayb kasuwancin suhayb yayi wannan yayi riba kai sauri to magana ta biyu waɗanda mafi yawan malaman tafsiri suka tafi sai ga ce wannan ayar annaha nazalan fi kulli mujahidin fi sabilillah ba wai iya su ba duk wani mai yin jihadi a hanyar Allah wannan ayar ta sauka a kansa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce inna Allah ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum inna Allah ishtara min malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan duk wani duk wani mutum wanda yake a mujahidi tun daga abin da sahabi yayi aka saukar da wannan aya cewa minan nasi man yashri nafsahu bi tiza'a marzatillah a cikin mutane akwai wanda yake sai da kanta dan neman yardar Allah da dukiyarsa da komai dan neman yardar Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne ga bayi to waɗannan malamai masu wannan fahimtar sai suka kafa hujja da wannan aya duk wanda ya yadda ya zaɓi lahira akan ransa ko ya zaɓi lahira akan dukiyarsa to wannan ya yi ciniki ne ya sai da komai na ya karɓi lahira shi ta suka kafa hujja da wannan aya da cikin suratul tauba cewa inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum lalle Allah ya siya daga wajen mu'minai ne siya An anfusahum wa amwalahum rayukan su da dukiyoyin shi kuma bi anna lahum janna su kuma lalle aljanna ta tabbata a gare su amma me za su shine yuqatiluna fi sabilillah su yi yaki a hanyar Allah fa yaqtuluna wa yuqtalun su kashe a kashe Allah yake wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wannan alƙawarin Allah ne in sun yi haka zai ba su aljanna wannan alƙawari yana cikin at-taura da injila yana cikin al-qur'ani wa man awfa bi ahdihi min Allah waye kai Allah cika alƙawari babu inda kai Allah zai ba sai Allah ya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi bushara ku yi bushara da wannan kasuwancin da kuka kulla tare da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma wannan shine rabo mai girma to da haka kullun ka da fifita addini akan duk wani abu da zai yi. ko me na rayuwa addini shine a sama duk abin da zai zo ya lalata ma addini to karka yadda karki shi karka yadda karka yadda duk wani wanda zai zo cuci musulunci ta hanyar ka ya baka wani abin duniya ka yadda a cuci musulunci kada kai wannan karka wannan so da yawa shi arziki albarka ake so albarka ake so ba wai yawansa ba kuma kar ka ɗauka cewa sai ka bi rashin gaskiya sannan za ka samu kuɗi wallahi ba sai ka bi rashin gaskiya ba in dai Allah ya rubuta abinka a gurabanka ne za ka same shi in ka ga baka same shi ba dama Allah bai rubuta naka ba ne Allah bai rubuta ba in Allah ya rubuta ba yadda za a ba za ka samu ba ga addu'a na tana yi la mani'a lima atsaita wala mu'tiya lima mana'ata wala yanfa'u bil jaddi minkal jadd addu'a ba ke kana cewa ya ubangiji ba mai bayar da abin da ka hana ba kuma mai hana abin da ka bayar duk abin da kaga baka samu ba ko menene wallahi dama Allah zai rubuto cewa ka samu za a ganin ku fara karatun digiri da wani ya shiga kokari in a gidansu sun fi ka wadatar da zai je karatun amma sai ya ga akan hanya yi wani tuntuɓe ya daina karatu amma kai ka faɗi nan ka murgina nan ka rasa kuɗin registration ka je ka sai da kayan ɗaki na ƙanwaka ko na waye duk da haka da ka kammala amma sai ka yi saboda Allah ya rubuta ma sai ka yi ya rubuta ma to a shin kallon da za ga duniya ba ta da wani damuwa ba wata damuwa shi sa kullum duk abin da ka rasa to kuma gurin Allah ko me ka rasa ba ka wani abu da Allah ya ce sai ka rayu da shi babu ba duk wani abu da ka sani zaka iya hakura da shi kuma in ka hakura da shi rayuwarka za ta fi daidai kamata mu zo mu dinga ba kan wahala kan al'amarin duniya muna gane ha kullum mu ringa fifita addini kullum mu ringa fifita addini akan komai duk abin da ya zo mana sai mu sa dokokin addini su hukunta mana shi yanzu da ko karatun boko mutane da yawa sani ba karatun boko ya mana illa me yasa ba shi bokon ne yake da illa ba waɗanda suka kawo bokon su suke da illa sai mu kasa bambance ga ilimin ga halin su mu ɗauki ilimin bokon me laifi na zama likita me laifi na zama kwantiti sabeya me laifi na zama lauya me laifi na zama kaza me laifi na karanta mass communication na zama ɗan jarida me laifi ba laifi a ciki amma inda illa take sai kuma ka ringa ɗauko ɗabi'unsu sutura ma in ba irin tasu ba kai taka ba ta burge ka kai abinci ma in ba irin nasu ba kai na wannan baya burge ka wanda da abincinmu da muke ci a mu magani ne amma kai muka ɗauko nasu da ake sa chemical shi yasa ciwon hawan jini ya mana yawa ciwon siga ya mana yawa ciwon koda ya mana yawa ciwon kaza ya mana kaza amma iyayenmu da suka rayu akan abincinmu na asali na da ba game da irin wannan matsalolin ba sai ga mutum dan ya je wani digiri ba gaira ba dalili sai ya dauko dan suka idojin banza ya sa na san wani mutum da ya digiri kan sociology kawai sai zai sa wata ka'ida a gidansa wai duk wanda zai zo gidansa in bai sanar masa ba to ba zai ta abinci a gidan ba wai sai ya sanar masa an dafa da shi kaga daga nan ya ga yato talauci daga nan ya inviting talauci to wannan wannan boko ne akwai wani abu za karanta a boko akwai amma wannan babu shi gane yake wannan ɗabi'un na turawa in za ka zo gidan mutum sai ka sanar da shi yaranmu da yawa sai ga yarinya wai saboda tana digiri ga tana ta kaloma ga tana yawar ita wai ta mata zo baturiya duk irin wannan ɗabi'un shi za a ɗauka to mu abin da ya kamata musulunci ya kamata mu ɗauka sai musulunci ya rufe mana komai da komai shi yasa nake cikin matsaloli da yawa saboda san zuciya saboda yin abubuwa daidai ba na sha gaya mana hatta demokratiya da kuke gani Wallafi, abin da ya kamata mai amfani da ita shine mu da sa mutanen kirki a shugabanci amma kar mu yarda da abin da aka kawo mana saboda ita na araba kanmu kar mu yarda me a cikin yanzu duk masallacin nan za ce kowa sai gwamna ne kowa sai rep kowa sai ya sinato wani har ya gama ko kan ba zai ba ko kan ba zai ba ke ne kamata mu ta zama dole ba yadda za ka sai an yi demokaratiya duk musulunci ka duk sabon kan addinin ka dama ina jin a jariya ne aka fara wani zafin kai wai sai an canja sai an kawo gwamnatin islama daga kudu karshe a koma zage sabbai sai eh, mana a zariya ne wannan demokradiyyar ba yadda za ta yi ta to tun da ba yadda za mu da ita yaya za mu more ta a musulunci shi ne kawai mu tsaya mai nagari mai tunani mu more ta a musulunci kaga in za mu kiyaye ka'idar musulunci kan nagaje ka manzala ta inna jima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kan nagaje ka kan na zubar da jininka kan na taɓa dukiyarka sannan sai mu fahimci a dokar ƙasa section 40 ya ba kowa dama ya je political party ɗinsa ko ma ya jonin wasu ko ya kafa tasa ashe duk wani wanda ya je shiga wata political party ba laifi ne ba demokratiya dole sai an yi zaɓe a ciki to me ya kamata mai duk wanda aka zaɓa to rigima ta ƙare sai dai mu mai addu'a ta kare sai mai addu'a in ka ce ba ta hanya halali aka zaɓe shi ba to ita demokaradiyya halalce ita kanta na maharin to in an gama abin da ke mu zama musulmi din kakku sai mu dage da addu'a imam ahmad ya ce inda allah zai ce ne addu'a guda ɗaya zai amsa mu yace shugabana zan yi wa fudail ibn iyad ya ta faɗa wannan magana aka ce ya aba ali me yasa kace ce haka yace saboda in ne wa shugaba addu'a ta alkhairi zai gyaru in ya gyaru zai gyara mutanen garin zai gyara kasar da ni da shugaban da mutanen garin sai mu je mu shiga aljanna amma ka zo kana tsini mata sai lalace wallahi lalace wannan haske za ta shafa sai ta shafe ka to me ne zafin kai mu ko me ya zo mu auna shi da addini ko me ya zo ma'auna shi da addini shi ka tun da aka yi zaɓe a kano kullum na zo addu'a sai na yi waɗanda suka ci addu'a wanda suke kai ma sai na musu addu'a kafin su tafi saboda in suka gyaru garinmu ne zai gyaru muna gane ha to duk abin da ya zama da dan Allah mu ringa mu ringa kokarin hukunta addini akai kai idan mu ya rufe wallahi arzikin ka bai da alaka da wani shugaba wallahi arzikin ka bai da alaka da wani ya ci wani ya faɗi akwai mutanen da ba su taɓa jin daɗin duniya ba sai daga 2015 zuwa yau akwai irin shi wanda jin daɗinsa na duniya wallahi ya fara ne daga 2015 zuwa yau 2023 akwai irin su akwai wanda bai taɓa samun kuɗi a duniya irin wannan samun kuɗin ba akwai wanda kuma bai taɓa samun wahala ba irin wannan wahala to kuma dama mumini sai imani da kaddara mai kyau ko mara kyau shi wancan da ya samu falala daga 2015 zuwa yanzu ya yarda kaddara ce gode wa Allah ya da'a ga Allah wanda kuma ya sha wahala daga 2015 zuwa 2023 ita ma kaddara ce sai ya yi haƙuri ya nemi Allah ya mai canji kuma Allah zai masa da Allah mun gane Allah shirya da mu sai Allah ya ayyuhal ladina amanu khulusu fil mikafa na'am Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kaffa ku yi imani ku shiga cikin musulunci gabaki ɗayansa wala tattabi'u khutuwati kada ku bi ɗan hanyoyi na shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shaitan a gare ku maki ne mabayyani fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat idan kuka karkace daga hanyar gaskiya bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku fa'alamu to ku sani annallaha azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne hakimin ko mai hikima idan mun kalli wannan ayar Allah ya mana umarni da musu ga musulunci ce ya ayyuhal ladina amanu dukulu fi silmi kaffa to me yake nufi da kaffa wasu malamai sai suka fassara ku shiga cikin musulunci jami'an gaba ɗayan ku ma'ana Allah ya ku shi ku yi musulunci gaba daya wasu malamai suka ce abin da ake nufi i'malu bi jami'il a'mali wa wujuhil birri ku yi aiki da dukkan fuskoki ma'ana da dukkan ayyuka na alkhairi da na biyayya ga Allah lalle ku yi su shine udkhulu fi silmi kaffa ma'ana duk wani alkhairi da da'a a cikin musulunci to ku yi shine ayyuhal ladina amanu udkhulu fi silmi kaffa wani daga cikin malamai suka ce wannan halin ne minar a a'a kudin ne ake so ku shiga musulunci ga baki ɗayan ma'ana ku shiga musulunci ga baki ɗayansa ku shiga musulunci ga baki ɗayan ku wannan shi ne umarnin Allah ashe in wasu suka shiga wasu ba su shiga ba wanda suka shiga za su samu rabo mai girma wanda ba su kuma Allah zai azabtar da su kamar yadda in kun yi aiki da shari'o'i duka gaba ɗaya za ku ga alkhairi gaba ɗaya in kun yi da wanda kuka ga dama kuka ajiye wanda kuka ga dama shine sai a baku sakamakon inda kuka yi daidai a kuwa kuma sakamakon inda kuka daidai ba shine ne udkhulu fi silmi kafa malam yace wastahihu amma mafi ingancin fatara kuwa shine annahum umiru kulluhum an ya'malu bi jami'i shu'abil iman dukkan an yi musu umarni ne da su aiki da dukkan abubuwa na musulunci ma'ana duka su kuma da dikan shari'a za su aiki wa shari'ar islam da shari'o'in musulunci waliya kasiratun jiddan sai dai tana da yawa mastata'u min haza shine gwargwadon yadda Allah ya ba su iko akan ka'idar fattakullaha mastata'u zaka bi dokan Allah ne gwargwadon wacce zaka iya Allah ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi an hanyoyin shaytan ma'ana imanu bi ta'ati aiki da da'a wajtanibu ma ya'murukum bihi shaytan ku nisanci abin da shaitan yake muku a umarni da shi inna shaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaitan miki ne a gare ku ku rike shi maki me yasa za ku rike shi saboda a maki saboda inna ma ya'murukum bisu'i wal fasha shaitan kullum mummunan aiki da alfasha yake umarta ku shi muna gane ha to wala tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shedan a gare ku makiyi ne mabayyani shi sa wani malami ana karanta mutsarrif yace aghashu ibadillahi li ibadillahi shaytan wa a cikin bayan Allah wanda yafi kowa cutar bayan Allah shine shedan dan zai je raba ka da ubangiji ya raba ka da lahira to sai Allah yake mana fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat in kuka kauce adaltum anil haqq ko kauce da kan gaskiya ba'da ma kamat alaikumul hujaj bayan hujjoji sun tsayu a gare ku fa'lamu ku sani anna Allah azizun lalle Allah mabuwayi ne da ya fi ƙarfin kowa fin tikamihi a cikin kamun da zai wa mutum la yafutuhu haribun ba wani wanda zai guje wa Allah wala yaglibuhu galibun ba wani mai ƙarfi da ya fi karfin Allah hakimun fi ahkamihi Allah mai hikima ne a cikin hukuncin hukuncinsa ولهذا قالوا عزيز في نقمته حكيم في امره شي الله مغوايني a lokacin da zai ma azaba kuma sannan Allah mai hikima ne a lokacin da yayi umarni shine fa'lamu anna Allah azizun hakim lalle ku sani Allah tabaraka wa ta'ala mabwahini ya farkin kowa hakimun ne mai hikima wanda karfin baya sa yi zalimi inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunci da irin ƙwayar zara wa masu wa rabbuka bi dallamin lil abid amma dai Allah yakan ja hankalin mu dan mu tsaya akan hanya ta daidai Allah tsaya da mu akan hanya ta daidai abinda na fada zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh